Masu mu Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullum ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a tsawon mako mai mutuwa. Shugaba Jonathan ya buƙaci majalisa ta amince da ƙarin wa'adin dokar ta ɓaci a Yobe Borno da Adamawa karo na uku. Ko dai buƙatar ta samu amincewar majalisar wakilai, 'yan majalisar dattawa na Arewa sun yi kurarin watsi da buƙatar. taimakon Amurka don yaƙi da ta'addanci ya iso Najeriya. Wakilin taron ƙasa ta fi da mafindi ya buƙaci mara bayan duk jama'a. Duk secondary school da ake yanka yaran nan, duk 'yan nan da aka sata, 'yan talakawa ne. Idan wani ya zo mana da taimako, za mu hana shi taimako sai an ci gaba da wulakanci. Dama suna da injuran nan suna yawo a sama. Sun san duk abin da muke ciki. yanzu izini ne muka ba su su sauke su zuwa inda za su duba su ba mu labari. Sheikh Sunusi Khalil ya jin zargin da yawa Manjo Al-Mustapha kan horar da 'yan kisan gilla don gamawa da 'yan hamayya da Jonathan. Ni in ji tsoron Allah in gaya wa duniya cewa bayanin da na yi rana kaza to abin nan ba haka yake ba ga yanda yake ga yanda yake. 'Yan kamfe ɗin a kwato matan Chibok sun bijirewa umarnin 'yan sanda na daina fita bayanar jama'a. Nasiru da Alhikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu za mu garzaya zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na jaskwata yamma da garu, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawar fayyace juna da daɗa kyauta ta dangantaka tsakanin makiyaya da manoma. Yau Zainab za ta ɗora ne daga inda wakilin biran Mr. Daliop ke cewa shi fa bai gane ma wasu jami'an tsaron ba. Mu a yanzu haka ba mu ga amfani su ba. Saboda a lokaci da yawa da ana kashe-kashe nan akwai wayanda ba su mutu ba amma an doka kamar su mutu sun gan sojoji kiri-kiri suna kashe mutanenmu an su ne ya kamata an tura su don su lura da lafiyanmu a gan cewa an sasanta wayan abubuwa amma abun yana bamu mamaki sai dai ina godiya ma wasu ngos kamar kungiyoyi masu zama kansu kamar search for common grounds da su eh, humanitarian center for humanitarian dialogue sun hada mu kanmu da su fulani da hausawa da jarawa da anaguta muna kan zama don mu yi zama lafiya a yi dialogue sakaninmu a duba mene ke sakaninmu don a samu a magance kagan irin wannan shi ne ya fi kyau amma sojoji da ya kamata da abin da suna ta yi kenan sai abin yana ba mu mamaki hmm. a lokaci da yawa sai a gan id card nasu ya fadi a gan su ne suna hada kai da wani mun tambayi fulani sai ce ba fulani ba fulani ba ne ba nan ba ne to daga ina ne suna fito abin yana ba mu mamaki so gaskiya ya kamata gwamnati su duba in ma da sun samu su reorganizing the whole security in a cire su kabaki daya a kamuna police cuɗanya da juna ma ya zaman lafiya kan babu misali. <laughs> Alhamdulillah mutanen Filato sun gyara zamansu ana nan ana zaman lafiya babu tashin hankali babu fargaba Allah mun gode. kai. Filato ka same Allah kuma ya taimake mu a yi zaman lafiya to um, ya yi batun uh, rashin amfanin sojoji ko kuma dai sojoji ba sa taɓuka abin da ya kamata su aikata a uh, ganinka alhaji badejo me za ka ce To, eh, ai, <clears throat> wato fa duk abin da aka ce wato bara a bisa da laluma ba sai dai wai bakin bindiga ta yi maganin fitina wannan karya ce a duk inda za a yi wannan gaskiya ai ko gwamnatin kankanta ma ya kamata ta sake nazari ko kuma masu ba gwamnatin shawara su sake shawara kwarai da gaske. Idan kika lura sojoji suna ko ina. ba zan ce ba su da amfani ba to amma in har akwai amfanin su ma kaɗan ne kusan ma in ce ba sa taimakawa menene da ba sa taimakawa yau tun da aka fara rigima a filato an ɗauki shekaru da yawa kuma akwai sojoji ya kamata da su magance abin in dai har su ne za su magance wannan al'amarin to ba su ne za su magance wannan al'amarin ba mutane al'ummomin wanda rikici ke sakankaninsu su ne za su sasanta abinsu da tare da haɗin kai ainihi haƙƙin gwamnati ne ta zakulo waɗannan mutanen ya za a yi a zauna lafiya wallahi in tabbatar faɗa mi kamar yanzu misali a yau in za a iya samun birom guda uku wanda ake suke so a zauna lafiya a samu fulani guda uku wanda suke so a zauna lafiya ba wai su yi abun domin wata manufa ba ta siyasa ko kuma ta son rai ko kuma ta son wani abun duniya to wallahi za a zauna lafiya sojojin nan idan kika duba wani wuri fulani suna kukansu birom suna kukansu sauran al'ummomi suna kukansu to don allah waye ne wanda yake eh, abin nan nasu kin gani kusan eh, ya zamanto wato ba wai su suna taimakawa don a zauna lafiya ba kamar bayanan da ya yi yanzu manya-manyan maganganun da ya yi wani wurin ma za a ga aidikat ɗinsu ya faɗi har an samu an tsinci aidikat da sauransu da sauransu wasu mutane an harbe su to kin ga irin wannan nifa nawa gani wallahi amma tattara sojoji su koma barikokinsu in dai tsakanin rigima na makiyaya da manoma ne abin da ya sa na faɗa haka misali a je na kwana-kwanan na rigingimun da ake ta yi a jihar benin da akwai lokutan da aka janye sojoji ma gaba ɗaya tunda abubuwan suna nan suna ta yawo a cikin eh, wasu guraren za ga ana ta zargin al'amuran dai akwai soja akwai soja fulani su yi kuka duk ko ina dai ana ta kukan wannan soja to abin sojoji sai in rigima ta tashi wanda wa'annan sun fito da makamai wa'annan sun fito da makamai ne nake ɗaukawa ake abin da nasu a ƙaramin na wafa intafa ban san yanayin tsarin aikin soja ba 'yan sanda aikin su bincike ne to ma kafin ma a je ga 'yan sanda ai akwai wasu hukumomi wanda suke kafin ma abu ya faru ya kamata suna da haƙƙi su bincika su fahimci cewa ah, biron suna shiri fa za su kawo ta'addanci kaza wuri kaza a lokaci kaza sun samu labari fulani fa suna nan za su kawo fitina wuri kaza a lokaci kaza to har in hukumomi ba su da iko ko kuma ayyukansu ba zai iya ba su dama har su fa'into wannan irin wannan al'amarin ba to akwai sauran aiki fa akwai sauran tsari a najeriya a bangaren hukumomi domin ba wai sai rigiman ya tashi a je a kawo masu karfin bindiga ba wato soja a zo a kawo su magani abin ba kafin abin ya faru ina hukumomin loka ina ne ake zama a shirya wannan al'amuran be inde allah be mare fudirmi ala tagdo lamdo hanko tagi lawan hanko tagi jawro tagi sarki kofa allah bamtu dal jaji nulado annabi muhammadu burna do takle min buba shambaji dan na do buba dole mi yadda lamu margu barka lamu lami do hayatu bi isa sanna do ya yadda ni dudu aminatu do tiwa potunga sanu baba madina kuma a kori mutane su koma bangare daya damuwa ne dole a cakuɗa guri guda a zauna wai a ce misali yanzu dalilin da yasa nake wannan magana a ce yanzu ta a koma fulani a kori fulani gaba ɗaya su koma barikin ladi to idan aka kore su gaba ɗaya suka koma ta bangare ɗaya aka kori biron suka koma ta eh, tarion to ya za a yi a fahimci juna an ƙara ba wai an taimaka ba ne an ƙara kawo zaman doya da manja ne ya kamata ko babu komai a riƙe wannan cuɗanya ta da wanda ake ta yi ita ce nan ne gwamnati za ta fahimci in wannan suna shirin wani abu za a iya sani in biron suna shirin wani abu za a iya sani amma kawai an cakuɗa al'amura kai ba a taimakawa a gaskiya a duk bisa tsarin da ake ɗaukawa ya kamata a sake tsari ko kuma ma mu wanda abubuwan suke shafa biron gaba ɗaya ya kamata mu zauna mu ya mu mu zauna mu fito da namu tsari in gwamnati za ta taimake mu ta taimake mu. kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Jalla allazi wahidu. To yanzu mun shiga babin sauraron jawabai daga magabatan arewacin Najeriya. kan tafarki mafi dacewa na ceto arewar daga matsalar tsaro da kuma karazabanci. Yau, dattawan da za su sake yi ma 'yan arewa jawabai su ne sakatare janar na ƙasa na ƙungiyar jama'atu Nasirul Islam Dr. Halil Abubakar Aliyu da ke Kaduna da rabaran Audu Bakwai na majami'ar Ekwa a Katsina. Ga Sheikh Dr. Aliyu. Da sunan Allah mai yawan rahama, mai yawan jin kai nake amfani da wannan dama nake kira da babban murya Mai kokari mu zauna lafiya zaman lafiya kamar yadda masu kimar magana suka ce ya fi zama ɗan sarki Abinda lafiya ba ta kawo ba rashin lafiya bai iya kawo Abinda zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya baya iya kawowa hakika kasancewar yadda Allah maɗaukin sarki ya yi mu wato al'umma daban-daban ƙabilu daban-daban addinai daban-daban wannan bai hana mu mu zauna lafiya bal karantarwar musulunci kullum na karantar da mu cewa bayan akwai musulmi to akwai wani waɗanda suke ba musulmi ba kuma akwai misali da yawa da suka gabata a tarihi har zamanin ma'aikin mu ma muhammadu sallallahu alaihi sallama ya zauna da waɗanda suke ba wato musulmi ba tun daga mashirkai masu bautar gumaka har kuma wato masihohi biyu ya zauna da su an yi zaman lafiya da yarjejeniya da zamantakewa a matsayin Allah ya kaddaro a zauna wato tare da haka ne muke kira da babban murya kware da gaske gaske malamanmu da almajiranmu 'yan siyasanmu da attajiranmu da ma'aikatanmu duk Allah duk mai wata ajanda ko mai wani tunani da yake so ya amfani da wani abu don ya kawo rashin zaman lafiya ta yi kokari ya ajiye. bal inna ma mutum bai iya cin fa nasar abin da ransan yake so in ba ya bi ta zaman lafiyan ba domin rashin zaman lafiya ci ba yake kawowa ga zamantakewa da addini da kuma al'umma da kowa da kuma wato komai saboda haka ina mai addu'a ta alheri Allah ya ba mu lafiya da kuma zaman lafiya da kuma duk wani abu da yake kawo abin da yake jawo rashin zaman lafiyan nan to Allah ya mana maganinsa lallai lallai dole dole shugabanci ya tashi ya yi adalci adalci kuma kowa ya cancanta a yi masa adalci a yi masa san kai da san biyan wata bukata ta kai su ke jawo afkawa cikin irin halayen da wato ake ciki lallai lallai wanda Allah ya ba shugabanci ya fahimci wannan wata amana ce da Allah ta tabaraka wata ala yake amfani da shi don isar da albarka da sauƙi a cikin rayuwa duk wanda ya musguna wato ya shiga cikin halin ɗanakayi kuma ba zai wanye da duniya lafiya ba kuma a can lahira bai samun kyakkyawan sakamako. hakikatan ɗaya daga cikin dalilan da har yanzu muke cikin wannan hali na ƙanakaye wanda muke roƙon Allah ya kawo mana sauƙi shine wato ɗimbin samari da 'yan mata waɗanda suke abin takaici abin mamaki ba ɗaruruwa ko dubbai babban miliyoyi zama suke wato kana zube ba cde ba sa ɗaɗa ba na ɗauka ba na ajiye dangane da wato aiki to hakikatan dole muna kira da babban murya ga duk wanda Allah ya ɗora musu nauyin shugabanci a kowace irin marhala mu, kai tun daga kansila har zuwa chairman na ƙaramar hukuma kai har a tafi jiha gwamnatin tarayya wallahi wannan aiki ne da in kun ji tsoron Allah kun sake wa 'yan ƙasa mara an ƙoƙari kuɗin da aka kasa don abubuwan nan an sake su don a samarwa wato talakawa abubuwan yi tuna insha Allah kuɗaɗen da ake zuwa a ta kashewa wai za a yi taro wallahi da sai da a wai da an yi wani zamani a Najeriya ko a arewacin ƙasar nan wai da ba lafiya da zaman lafiya. to ɗaya daga cikin hanyoyin da za a samu a ware wannan al'amari shi ne ‘ya'yan talakawa a zo a ba su aiki tsakani da Allah a ba su ilimi in an samu wannan za mu samu zaman lafiya fata na na alkhairi ga dukkan mu Allah ya yi mana masifa ya yi mana bala'i ya dawo mana da lafiya da kuma zaman lafiya na gode kwarai assalamu alaikum shi ma rabaran audu bakwai cewa ya yi lokaci ya yi da yawa jaba 'yan arewacin Najeriya su gaggauta rungumar zaman lafiya ko kuma a daɗa tsere masu. Ba da shawara nake ga dukkan 'yan arewa. Wato ba ma ina cewa wata kabila ko wani addini ba dukkan dai wani mai hankali. Babu abin da ya fi zaman lafiya mahimmanci a cikin rayuwa. Domin wannan zaman lafiya fa idan ba ta damuna ta faɗi to ba noma. Waɗanda suke saye su ciri ba. ka gani ba inda za su je su sau barantana kuma su zo su saida in ma sun yi sa'a an basu da ransu kenan yaran mu da ke makaranta kuma ana fata masu duk program din da aka shirya na magana ilmantarwa domin babu zaman lafiya wace ce ko wane ne zai bar 'ya'yan shi su fita ga dole ne su tsaya a tsare su wuri guda to tsaron ma dai ba lallai ya tabbata ba ma in ana cikin gidan ga yunwa don haka nake kira ga masu kuɗi da waɗanda su suna ganin ba masu akwai ba ne in ma ba su akwai ai suna fita su yi aikin da za su samu ko to idan ko ba zaman lafiya wannan duk ba za ta faru ba don haka nake koyi ba domin isa ba da abin da mai martaba sarkinmu na katsina wancan ke cewa da aka ce zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki sai ya ce ya ma fi sarkin a to don haka zaman lafiya ya fi kowane abu mahimmanci na sha zuwa raɗin suna na Kirista da wanda ke na musulmi duk danginmu ne duk inda aka zauna a ƙarshe sai an ce a yi addu'a domin ƙasa ta zauna lafiya. Duka kuma wannan bai kamata mu ɗauke shi kamar wata tatsuniya ba. Ya kamata mun ɗauki wannan zaman lafiya babban muhimmin abu ne. Idan ba lafiya ai ko mutuwa aka jana'iza ya za a yi ta ta kirki. Ba za a yi ba. Don haka kira na a matsayina na limami na kirista ni ina kiran da a zauna lafiya domin in ba zaman lafiya wa za ka je kai wa'azi wa'anda ke da'awa ina za su je su yi da'awa din mu da ke fita bishara ina za mu je mu bishara to zaman lafiya ya fi komi kuma shi ne komi haka ina addu'a ga dukkan wani mai hankali da ke ɓangaren nan namu na arewa har ma kasa baki ɗaya mu zauna lafiya a kowane sashe kuma da kowane addini kuma da kowane yare ku zauna lafiya ubangiji Allah ya zaunar da kasan mu lafiya ya kara mawa Najeriya ci gaba ya kara mawa sarakunanmu da kuma shugabanninmu na siyasa ko masu mulkin siyasa hangen gaba domin su yi gudunmuwa na a zauna lafiya.

daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.